وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري الهمس درين شابيو لو الرجب hijira 1439 wanda ya dace da 29 ko daren 29 ga watan march azar 2018 Allah maɗaukakin sarki maratan ukura ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil da kuma al'aqidatul wasatiyya na shekul islam ibn taymiya muna cikin al kuma gushewa muna cikin al karatun mu zai tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa amma al-alif wal lam fatakunu lil aqil wa li ghayrihi amma shi alif da lam su suna iya zuwa a zamanto ismul mausul ko harful mausul ga abin nan mai hankali ko mara hankali duk ɗaya ne ba wani bambanci don makamanta ba baitoci da makaranta makon da ya wuce waman ma wa alfisawi ma zukir wa haka za zo inda ɗayi in shuhir wa kallati a zalla yi zaku wa maubi allafi a kaza watu waman ma wa alf wa al yanzu akan al din muke magana ku? ta fatakunu lil aqil shi al inna wa alif da lam yana zuwa ga mai hankali ana nufin mai hankali da shi kuma ana nufin abu wanda ba mai hankali ba Na hau misalin za ka ce ja anil qa'imu wal markubu جاءني القائم أي جاءني الذي قام هل إن بمعنى الذي كان كتي القائم كان مثل نعم. ايه نعم القائم هنا يا من توا ما هنكلي wanda ya mutu wani mutumin da yake tsaye yana ya zamantowa mara hankali kamar wani raƙumi da ake da aka haushi ko wani doki da aka haushi ko wani jaki da aka haushi ko ba haka جاءني الذي قام وجاءني الذي ركب وهذه واختلف فيها game da جميل nan kan ismul الموصول ne ko ko harful mausul harafi wanda yake ɗaukan ma'anan allazi ko ko suna ne da yake ɗaukan ma'anan allazi wadi fa zahaba qaumun ila annaha ila annaha ismu mausul wasu maluman nahawu sun tafi akan cewa al a wannan wuri suna ne وهو الصحيح قال نشي في شين إن ذكي ولي إن إن أقيم وقيل إنه حرف حرف حرف الموصول وسنتي حرفين الموصول هو اسم الموصول هو حرف موصول وقيل وسما سنتي إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء wasu malaman lawa ma suka ce ai wannan kawai alhafu tarif haka yake baya daga cikin babin wato mausulat bai babu shi babu alaka da mausuliya saboda ka ce harfu tarif ne matsabobi nawa matsabobi uku wanne ne matsaba mai inganci al'anan wato ismun mausulun ismi ne mausul wanda ke bukatan sila domin ya ba da ma'ana kamar da su allazi suke da su allazina da su allafi da su allati da su allawati da sauransu ta in kuma da ba mu man mu maganan ma a cikin baitocin mu biyu in nan na wancan mako to shi ne ana ya ce wa amma man wa ma wairul mazdariya tasmani ittifaqan amma wato man wannan lafazi na man da kuma lafazi na ma matuƙar dai ba sun zo ba a matsayin masdari sun san muni bayanin su a baya wajen da suke masdari ko kuma ta baya ko to matukarin ba sun zamanto wato masdariya ba eh, eh, abin nan to suna zuwa menene kowane ne su yana zuwa a matsayin ismi an gani man zai ɗauki manan ismi ma zai ɗauki manan ismi inda kawai ba zai ɗauki imanin ismi ba shi ne lokacin da zai zo yana matsayin menene masdari wadi wato wanda ake fassara shi zuwa ga masdari wato ake fassara shi da filin da ke biyo bayansa zuwa ga zuwa ga masdari يود أحدهم Ammaru Alfasana wa ma وما هو بمزحزحه لمراده من الأذاب أن يؤمر وأن عند أن لفيل مداري الإنم أنا فسراته أنا فسراته ده مصدر وأنا شافيته أصاب مصدر لبعد مع نرسل حكا وما من يتنظر عن الرمي أمرين شما وندر za a shafe shi a shafe ɗin da yake biye da shi a sa masdari kuma ya ba da ma'anar da zai ba haka sai mama in kun koma karatunmu na baya za ku ga misalin waɗannan abubuwa to su wa'annan fasmani ittifaqan man ghairu al-masdariyya da ma ghairu al-masdariyya kowanne ne su daga cikin su biyu ɗin nan هنا يعني اتفاق معلوم النحو وأما ما المصدرية أما ما وتتك المصدرية فصحيح أنها حرف فصحيح أنها حرف واتذكر man wa ma gairul mazdariya inna ma din ake nufi ba man din ba da man da ma gairul mazdariya suna ne su biyu amma shi ma mazdariya abin da yake ingantacce shi harfe ne kamar yadda an da ake tawiyinta da filin da biyo bayanta da mazdari to haka ita ma maɗin ake tawilinta da filin da biyo bayanta saboda haka رنسيما في انجلترا توري معلومة لها ما المصدرية حرفين واضح تعبان ما غير المصدرية اسميني بالاتفاق عم فهم شابي وذهب الأقفش إلى أنها اسم أما ربما لمي أدون يرنه الأقفش يا tafi akan cewa hatta ita ma ma almasdariya ba za mu ba ta hukuncin an ba ita ma sunan ne so idan fahimci wannan har yanzu dai muna cikin sharhin lafuzan da aka ambata cikin baitocin wannan biyu ولغة أيئن استعمال ذو موصولة a lugar ƙabilar ayyu na larabawa shine yin amfani da zu a matsayin mausul a matsayin mausul ba zu a matsayin sahib ba wanda ya sauran larabawa suke amfani da shi sauran larabawa suka ce zu suna nufin ne aboki sahibu malin ce masa ne zu malin amma ɗayyu. tsaye su suna amfani da su bayan suna amfani da shi a matsayin sahib suna amfani da shi kuma a matsayin mausul don za ka ce eh, ja a zu ko ka ce ja a haza ja a zu zahaba bil amsi wannan da ya tafi jiya ya zo ja a zu zahaba bil amsi kamar za ka ce جاء الذي ذهب بالأمس هو قرأ ذو قرأ قرأ البارحة wannan da ya karatu daren jiya ya yi karatu wadu wata kunu lil aqil wa ghairi ita ma du a matsayin ta na mausul a harshen dayi'u dayi tana zuwa ta zama mausul ga mai hankali kuma ko mausul ga mara hankali duka wajin wa aksaru lughatihim fiha annaha takunu bi rabbin wahid zuwa su kansu abin nan ɗayyo su kansu a lahajoji amma wa aksaru lughatihim fiha mafi shaharar lahajojinsu ko harsunansu game da zuhu. أنها تكون بلفظ واحد تقول إن أنت تنظوني للفظ بعضها أمير إذا تظمنتو كلورا تظمنتو جمع تقول ذوو وأكي ذوات ذو كون المذكر لما لم يجي يا أتي جاء ذو آه، أبين المغنين Eh, ko tabbani bil wannan da ya zage ni ya zo ga wannan zu ya zo ne muzakkar ko ja a zu zahabu bil waɗannan da suka tafi jiya sun zo ta ce musu zu da har yanzu zu hmm? duk da allazina ne wannan wuri yi cewa جاء ذو ذهبت للأمس قو جاء ذو ذهبا للأمس مجعل النبي وماذا لكذا خزيجية ذو ذهرين قو جاء ذو آه، ذهبنا بالأمس قو ذو ما تنن لكذا خزيجية ثم sun zo shi ne mana wannan ta kunu bi lafzin wasiri tana kasancewa a mafi shaharar lugar da ɗayi suke amfani da ita a wannan lafazi na zu Suka suna amfani da shi ne a matsayinsa lafazi guda kawai ba tare da sun masa jam'i ba sawa'un a lokacin da yake wakiltan jam'i ko yake wakiltan eh, singula rashin jam'i ko yake wakiltan musanna كويتي وكلتا قبلنا المذكر كويتي وكلتا المؤنث ضبار مضمنش للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا لا مثالي فتقول كتير جاءني ذو قام وانا اللي يا ذو مين رغم اي كلمه لم يجوكم قامر ja'ani zu qamat wannan matar da ta tsaya ta zo ne nan ma dai ka ce zu baka ce za su ba haka nan ja'ani zu kama, zu kama, ko zu qamata ko zu qamu ko zu umna man ya يقول في المفرد mu'annasi Amma daga cikin ƙabilar ɗai'u. a kowanda yake cewa idan yana son ya wasala wata mu'annas hmm? sai ce menene ni za su kama, kamar za ka ce ni lafi kama, za su mamko ne ce ni zu kama, sai ce ne ne za a ni za su kama, wafi جمع المؤنث ne zai ce a ja'ani zawatu umna daga cikin ɗayi akwai masu faɗin haka wa huwa al-musharu ilayhi bi qawlihi bayanin nan da muka yi shi ne mai kulasa wato ibn malik ya yi ishara da shi cikin baitocin nan da muka karanta a wancan mako guda biyu da ya ce wa kallafi aiban hmm? wa kallafi aiban har zuwa ƙarshe albayt ma'ana har zuwa ƙarshen baiti wa minhum daga cikin ƙabilar tsayi man yusanniha wa yajma'uha akwai wanda yake sannaya wato biyunta wannan lafazi na zuwa akwai kuma wanda yake jam'in wannan lafazi na zuwa fa ya ce misali gawa a جاءني زوا قاما زوا قاما وجاءني الذي جاءني ذو قاموا فادي في الرفع يعني رفع كنا كوي رأيت زوي قاما زوي قاما والنبي عليه النصر وهذه na ga mutane biyun nan da suka tsaya ko ra'aitu zawi kamu wannan halin kaga na ba ne ra'aitu ko marartu da zawi da fi halatin nasibi wal jarri wadi lokaci yayi a to bari mu sauri ma mu mu alƙalamu وذواتا في الرفع فأنه لما تا يتي ذواتا في الرفع وذواتي في الجر والنصر وذواتي في الجمع وانا انا ما تاكن انا بدكم فهمتوا النار وهي مبنية على الضم أنا لا زمنت zamanto tana نملي أكان ضم ذواتي كلهم وهكذا الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن عرابها كعراب جمع المؤنث الثالث وتكون سكة أزوات إن كما رد بهاء الدين ابن النحاس هي كي تورن أبيلونا أي إن ستي جمع النظاري زوات إن سنع في إعراب أبن جمع المؤنث الثالث يا إعراب جمع المؤنث الثالث a lokacin rufu'a قلنا آل الرفع ذات ضمة هو فمن أهال النسب الجر لا ثاني كسرى والأشهر في ذو أما إذا كما في شهر أذو أو رين قبيل أي ودي منا وقنا دون ذو وني أبو نيري شافي قبيل أي أي كوي وعيصرا لا رب أبو الله رواه آني الموصولة وتزو الموصولة فبازو والذكي مع المستهدف أن تكون مميه تزمنت بنمية مميه أما ومنهم من يريبها لقتلين قبيلة لا أكون ليكي مثل إرادي بالواو رفعا وأن الإرادي دو أهالي رفعا كما يدعي الأسماء الخمسة والأسماء الستة وهذه وبالالف نسبا وبالياء جرا فيقول جاءني ذو قامه كابن ده يجي فاعلي ne kace masa zu qama wa ra'aytu za qama wannan da yake maf'ulun bihi ne bi ra'aytu ra'aytu fi'lun wa fa'ilun za maf'ulun bihi wa maf'ul bihi mansub ولذلك سياسة كتنين ذا قام كما لديك والأسماء الخمس ومررت بذي قام خف فتكون مثل ذي بمعنى صاحب أنا لو إذا زمان توقتن فتن ذي لتكيد أو كان معنى صاحب معنى صاحب ما أبوتي أو لنصور الله رباوة وقد روي قوله الرواية فإنسى فإما كرام موثرون لقيتهم فهزبي من ذي إنهم ما كفانيا بدأت تبيوني نعم وإما كرام مؤثرون أذرتهم وإما لئام فادخرت حيائيا طب ينزع متاك والأكثر دون كراتين يا زمن سياسة في ديديك ذا متاك بايا والأكثر في ذو لغنان كراتين مذوكاك الله أول جبال لوكتين